cirka shi to baya dai ga tsige mr godwin emefiele daga matakin gwamnan babban bankin najeriya wato cbn wanda shugaban kasa a bola ahmad tinubu ya sai ga shi yanzu yanzu masu mu mun ƙara samun rahoton cewa dai tinubu ya dakatar da shugaban efcc wato abdulrashid bawa a bisa wasu dalilai masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku da zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa kuma hakan ne dai zai ci gaba da baku ku damar samun sabbin rahotannin mu a yaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma kan zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna ta da kuma nemo muku rahotanni da dumudumin su masu mu a halin yanzu dai sai ku da zaman ku domin jin cikakken rahoton shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ya dakatar da Abdulrashid Bawa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da hana yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc kamar yadda gidan jaridar na daily trust ta rawaito hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da willy basi daraktan labarai na ofishin sakataren gwamnatin tarayya ya saki a jiya laraba 14 ga watan yuni a cewar basi dakatarwar da aka yi wa bawa ya biyo bayan manyan zarge-zarge da ake yi masa ne na cin mutuncin kujerar tasa kamar yadda gidan tibunan na tbc ya rawaito wannan rahoto shi kuma kazalika zalika basi ya kuma bayyana cewa an yi dakatarwar ne domin bayar da damar bincike kan ayyukansa yayin da yake cikin ofis an dai umarci bawa da ya gaggauta mika harkokin ofishinsa ga daraktan ayyuka a karamar hukumar wanda zai jagoranci lamuran ofishin shugaban hukumar har zuwa lokacin da za a kammala bincike con daga matsayin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc har sai baba ta gani domin bayar da damar bincike kan ayyukansa yayin da yake cikin ofis hakan da ya biyo baya baya manyan zarge-zarge na cin mutuncin ofis da ake masa kuma umarci mr bawa da ya gaggauta mika harkokin sa ga daraktan ayyuka na na hukumar wanda zai jagoranci harkokin ofishin shugaban hukumar har zuwa lokacin da za a kammala dai komai da komai to ko shakka babu dai shugaban kasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu yana nan yana ci gaba da kokartawa haka zalika kuma yana ta kokari dai akan wannan yaƙi da abubuwa wanda suke dagula lissafin 'yan Najeriya to a gefe guda kuma dai kwana shida kenan bayan dakatar da gwamnan cbn godwin emefiele farashin da bankuna ke bayar da canjin dala ya kai 750 kwana biyar bayan dakatar da gwamnan babban bankin na najeriya to mr goodwick emefiele farashin dalar yanzu ya kara kaiwa 750 kamar yadda gidan jaridar nan na aminiya ta gano cewa bayan shugaban tinubu ya dakatar da emefiele ne cbn ya sakarwa bankunan kasuwanci mayar marar sayar da dala gwargwadon yadda kasuwa ta kama majiyoyi da dama daga 'yan kasuwa sun shaida wa aminiya cewa a halin yanzu farashin da bankuna ke ba su canjin dala ya kai naira ɗari hamsin hakan kuwa na zuwa ne kwanaki bayan rahoton aminiya da ke cewa banki cbn ya kari ya ƙara karya darajar naira idan da ya ba a manta ba a jawabin fara aikin shugaba bola ahmad tinubu ya daidaita farashin canji ta yadda zai zama na bai ɗaya a bankuna da wurin 'yan canji binciken wakilin mu dai ya gano cewa a halin yanzu bankuna na iya ba da canjin kudaden kasashen waje gwargwadon yadda kasuwa ta kama lamarin da ke nufin harkar canji ta zama mara kai kuma a najeriya masu sharhi daina lura da yadda abubuwa ke gudana a kasuwar ta canji inda suka yi jiran fitowar alkaluma domin tabbatar da hakikanin halin da ake ciki kawo yanzu dai babu wani bayani ko tabbaci daga cbn kasancewar kokarinmu na ji daga bakin abin da ya titira ana dai sa ran zuwa yau da yamma insha Allah bankin zai fitar da sanarwa da za ta fayyace halin da ake ciki. To masu sauran mu a nan ne dai muka mu kashe wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a yaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna tare da kuma neman rahotanni da dumudumin su. masu mu da ƙarshe mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyar mu da kuke a kullum a kuma yaushe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na karta kwana wato comment matan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kara shiga lamuran Ashwaju Bola Ahmad Tinubu da ya ci gaba da dafa masa gurin yi wa 'yan ƙasa adalci baki ɗaya a kazalika dukkanin wani wanda yake da hannu a a 'yan ƙasa to ubangiji Allah subhanahu wata'ala tona masa asiri ta da kuma bankaɗa asirin sa ya sa kuma a kamo sa sannan an kamo shi kuma Allah ya ba dama dama a masa hukunci daidai da abin da ya shuka masu mu me za ku iya cewa dangane da wannan kamun wanda aka yi wa bawa mun